Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shin kun sani cewa kamar yadda ɗa zai shiga wuta idan ya ƙi wa iyayensa biyayya kuma ya ƙi ya ba su haƙƙinsu? Hakanan iyaye za su iya shiga wuta idan ba su ba wa ‘ya'ya haƙƙinsu ba? Wata rana wani bawan Allah ya zo kawo ƙaran ɗansa wajen Sayyidina Umar Amirul Mumini radiyallahu an. Ya ce ɗana baya min biyayya, baya bin umarnina, yana ɓata mare duk abin da na sa shi baya yi. sai na umar ransa ya ɓaci ya sa aka kira wannan da. kai wannan ba mahaifinka ba ne me yasa ba za ka yi masa biyayya ba me yasa ba za ka ba shi haƙƙinsa ba dan da ya buɗi baki sai ya ce ya amiral muminin shin ɗa ba shi da haƙƙi akan iyayensa sai na umar ya ce ɗa yana da haƙƙi akan iyayensa na farko ya zaɓa masa uwa ta gari na biyu ya sa masa suna mai kyau na uku ya yi masa tarbiyya ya koya masa addini wannan da sai ce to ya amiran mu'minin bai zaɓa mun uwa ta gari ba bai sa mun suna mai kyau ba sannan kuma bai koya mun addini ba sai na umar sai ya waiwaya ya kalle shi ya ce kai baka ba shi haƙƙinsa ba kake so shi ya baka haƙƙinka allahu akbar allahu akbar yawanci malamai suka ce duk sanda ka gaɗa ɗa yana yi wa iyayensa rashin biyayya kuma baya sauraron su yana wulakanta su to ɗayan ne daga cikin waɗannan abubuwa guda uku Da farko watakila shi ma ya yi wa iyayensa haka saboda haka hadisin annabi ya tabbata a kansa kama ta dino tudano abinda kai shi za a yi maka wannan na farko kenan na biyu zai iya yiwa bai yi waɗan tarbiyya ba wanda zai nuna masa haƙƙin ma ya san menene haƙƙin iyaye ko kuma ya nuna masa daraja iyaye ya haifi 'ya'yan ya watsar da su ba ruwansa da su tunda bai koya musu addini ba bai koya musu tarbiyya ba ta yaya za a yi su san haƙƙinsa na uku shine watakila akwai wasu zunubai da kake yi a ɓoye manya-manya wanda ka ɓoye kana yi a sirrance sakamakon wannan zunubin da kake yi sai Allah ya ɗora 'ya'yanka a kanka suke azabta ka tun a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyya mutu ya mutu huwa ghashun li ra'iyyati illa harrama Allah alaihi janna annabi ya ce duk mutumin da Allah ya bashi nauyin lura da wasu jama'a ko wasu al'amura sannan a ranar da ya rasu aka same shi ya yi wancakali kali ya watsar da wannan amanar Allah maɗaukakin sarki zai haramta masa aljanna daga cikin manya-manyan amanar da Allah ya ɗora a hannun iyaye ita ce tarbiyyar yara da kuma koya musu addini Allah maɗaukakin sarki ka azurta mu da zuriya ta gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh